gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa. kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Alhamis 25 ga watan Janairu na shekarar 2024. Shirin namu daga kamar yake tare da wakiliyarmu Maimunatu Sado inda za ta tattauna da bakin da ta gayyato a kan matsalar cin zarafi. Sai ku gyara zama masu sauraron mu ku kasance tare da shirin yau da gobe. Assalamu alaikum masu sauraro cikin shirin yau da gobe mai mutu sadu tare da wato waɗanda ta gayyata za mu tattauna ne a kan matsaloli da ainihin mata suke fuskanta musamman cin zarafin mata yanayin da wato ake cin zarafin mata ta ɓangaren fyaɗe wanda na gayyato malamai waɗanda za su gabatar da kansu a yanzu da nake tare da su. malama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zaki ya ki gabatar da kanki wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sunana habiba mahmud madalla sai kuma malama ke ma kina iya ki gabatar da kanki ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni ce ramatu usman mm, godiya nake wa'annan malamai waɗanda wato suke kula da yara matasa da mata kanana waɗanda wato ake yawaita cin zarafin su kenan a nan ƙasar kamaru wanda hali yanzu za mu tattauna tare da su mu ji yanayin da lamuran ke wato tafiya a nan ƙasar kamaru malama rahama mun san cewa ainihin yin aiwatar da fyaɗe musamman ga yara mata ya zama ruwan dare gama gari musamman a nan kasar kamaru wanda a gaskiya suke shiga cikin wani yanayi kuma da muka san cewa kun kasance waɗanda suke ƙoƙarin fafutuka a kan wannan lamarin me za ki iya ki gaya mana game da batun maganar zancen fiyaɗe. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu wa Allah godiya kasance a cikin wannan rana mai tarin albarka na asabar wanda mun kasance a wannan lokaci za mu dan kawo daidai abin da dai muka sani cikin kalubalen da ake fuskanta game da tauye hakkin 'yan yara zuwa ga wasu mata to wannan al'amari na fyaɗe yana da fiskoki da yana da fiskoki da yana da dalilai da yawa to aka ɗauki ɓangaren shi namiji akwai wani namiji da shi ainihinsa mai cuta ne a cikin zugatansa mm. yana da cuta a cikin zugatansa wanda shi bai isa ya ga wani bangare al'auran mace ba to sai hankalinsa ya tashi mm. yana iya kasance yarinya karama au mai shekara biyu mm. ko mai shekara uku ko mai shekara hudu har inda yau na yarinya an saba barin ta tsirara idan a cikin wannan gida akwai irin waɗannan mazaje wanda suke da cutar jaraba na rashin haƙuri hmm. eh, in ya kalli mace haka ko ta wani bangare eh, nata na mutuncinta sai kaga hankalinsa ya tashi yana iya lallai kuwa ya aikata shi wannan fyaɗe ba tare da wani tunani ko yarinya ƙarama ba ce to ko kuma ko wasu abu tattausaɗa ana tattausaɗa ka kama yarinya mace kana tattausa ta ba ka kiyaye ba walau ta kasance yarka ce to amma ka ba da daman ka wani wasanni a tare da ita wanda kai da kanka kai da kan manyanta ka zama mutum hankalinka mai tashi ne a kowane lokaci sai ka ta taɓo wani bangare a jikinta da yau nan da rashin kunya ya riga ya ya riga ya zub da mutuncinsa an riga an zuwa da mutunci ta bangaren jin kunya sai ka gama mutum ya gama da yar shi walau wannan yarinya budurwa ce walau eh, yarinya karama ce sai ka gani ba wanda shi zai fi sha'awa sai ka mai shi yar da da ya haifa to ko mai yasa hakan duk da cewa kin yi kawo bayani akan cewa ba mamaki ainihi ko ana barin ta tsirara mafi akasari shi kuma wanda ainihi hankalinsa ko na ce shedan ya riga ya wasa da hankalinsa da ya ji ya ga wato matantan ainihi diyarsa hankalinsa ya tashi ya aiwatar da wannan to yaya mun san cewa akwai waɗanda su kuma eh, wannan bangare kenan watakila da zaki ci saboda ko tufafi yarinyar ta da tufafi amma mun san akwai waɗanda mata masu saka himari da sauransu amma kuma mun san cewa suna fuskantar waɗannan ire-iren wato fiyaɗen ɗin. Eh to mace tana iya ta kasance a cikin hijabi ta in namiji bai da imani yana iya ya kama ta yi mata abin da ke mata mutunci eh, ya yi mata fyaɗe yana iyawa domin yawancin maza waɗanda mm. wato ba su da dauriya wanda wato kamar da dai ɗazun nan na ce to mm. sai ka gani yana iya ya ga mace ko ta fiska ko kallonta ko yatsunta ko sharaban kafanta mm. mm. musamman kamar ni ina sani ko wani zamani a nan akwai wata wato ta yi gama da mijin makwabciyanta a gida mm. sai ka gani kuwa sun yi kallon juna mm. eh, musamman wannan kallo kuma ya jawo hankalin su duka biyu mm. to ita mata kuma sai ta je ta gaya ma makwabcinta cewa na sadu kwa da mijinki a gida kin ga irin kallon da ya yi to tun daga wannan ranar wannan mata sai hankalinta ya tashi ba ita dai eh, matan wannan da ya yi kallo da wancan mm. matan ba ita dai wannan din to sai ko yaushe sai ka gani ta zo tana tana zaulayan ita wannan mata ko da tana ɗaki da mijinta sai kaga tana shigowa haka irin makamancin abubuwa haka waɗansu maza ba su iya kawar da kallon su ba mm. wani namijin zai iya ya mace a bangida gida irin manyan gidan nan mm. yawa sai ka gani yana iya kama ta yana tana ba shi sha'awa tuntuni amma bai sanya zai yi ba ya iske ta a bangida gida ina iya yi mata fyaɗe yana iya yi mata fyaɗe yana iya waye mata yana iya lokacin da ba kowa a cikin gida irin zama gida ɗayan nan irin zama irin zama gida ɗaya hmm. wata matan kuma sai ka gani sai ka yadda sai in ta je ta aikata ta zo tana magana to hmm. bacin matan kwayi ne wanda aka yarda ai ba fyaɗe ba ne wanda aka yi da karfi da karfi da yaji ne eh, shi ne to gewa eh. ana firaswa ana yi musu haka karfi da yaji don ita kanta ba ta kama kanta ita take ba da dama ake samun ta har ai mata ai mata mm, fiyaɗe ma ba da yaddanta ba amma ta riga ta ba da dama Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Da fatan dai kuna jin daɗin shirin kuma kuna amfana. Kafin mu ci gaba, ku ɗan shakata da wannan waƙar. ba wata magani ne take ba wata ko magani mata ne bai ci ta san ne ba wayo Allah malama habiba mun san cewa wasu lokutan ɗin ana yawaita tafiya fyaɗe wato ga ainihi kamar da muke nan a kurmi muna gani akwai wasu waɗanda suke saka tufafi ba bisa ka'ida ba saboda su da dama za ki ji cewa ana danganta wannan fyaɗe ga rashin wato mutunta tufafi wasunsu kamar a makaranta idan ko ɗalibar makaranta ce malami ya mata fyaɗe sai ki ji an ce an danganta wannan fyaɗe ga wato tufafi ita wannan yarinyar ɗin wannan na iya kai ga wato a yi wa yarinya fyaɗe saboda kawai wannan ta suka eh, kaya ba bisa ka'ida ba to alhamdulillah wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina muhammadu sallallahu alaihi wa sallam amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam bayani game da abinda malama take ta faɗa dangane da sutura eh lallai sutura yakan iya jawo hankalin da namiji a jikin ya mace musamman idan irin ta sa kaya za ki in ma an ɗauko fannin himar an sa himar za ka ga mace ta sa himari ne wanda suranta ga baki ɗaya yana iya nuna al'auranta yana iya jawo hankalin mazaje a kanta kamar idan na ce a eriyan mu na nan kasar kamaru za ki ga layuka da yawa wanda mazaje suke yawan zama a majalisa ki yarinya ta zo ta tsaga cikin mazaje ta wuce ba tare da ta ji kunyan cewa irin wannan sutura da na sa ba mm. za ki ga maza suna la'akari da wani irin kaya ta sa ba zan manta ba kwanan baya ina wucewa a kan titi sai na ga wata mata wacce ba musulma ba ce a mm. gaskiya ta sa wani kaya matsatsu tun da ni ma kaina hankali na ina ya mace mm. ya kai ga wannan matan sai na yi dubi ga mazajen da suke zaune a kan hanya wajen majalisa wanda ga irin kallon da suke yi mata wallahi a cikin wa'annan mazajen namiji ne ɗaya guda ɗaya na ga idonsa bai kai ga wannan matan ba wanda mun san cewa a laddiban zaman kan hanya daga ciki wanda Allah ya bamu iko da annabinsa sallallahu alaihi wasallama ya ce mu kiyaye mm. ganin mu na kan hanya musamman mazaje to yanzu an ce maka kallo na farko ya zamo halal a gare ka amma duk sauran kallon ya zamo maka haramun sai na ga ga waɗannan mutanen suna tafiya yarinyar tana tafiya suna yi mata irin wannan kallon kayan ki ce kawai ma tsirara take yi a mm. gare mu musulmai sai mu ce tsirara take yawo mm. sai wani yake cewa to yanzu idan an yi muku fyaɗe sai ku ce an muku fyaɗe bayan ko kuke jawo hankalin masu fyaɗe zuwa wani bangaren yan eh, addinin kenan suke faɗan wannan eh, magana tabbas wannan ma wai su ba musulman mm. ke da wanda su ma suna jin tsoron wannan fyaɗen ga ƴaƴayensu kenan keta hakkin ƴa mace a cikin addini addinin musulunci bai danganta da ta sa hijabi ta sa kaya matsatsu ko ta sa kaya waɗanda ba matsatsu ba hmm. dukkan wani namiji yadda yake da su ta yadda malama ta kawo a cikin zuciyarsa hmm. na ire-iren waɗannan abubuwa za ki ga baya bukatan ma ita kanta in muka yi maganar sutura hijab himar ai hmm. ya rufe dukkan sutura sai dai matsatsen himari amma za ki ga kaman a wannan lokaci kwanaki na samu labarin ɗan yara ƙanana wanda ba su wuce shekara goma sha biyar ba an yi musu fyaɗe wanda kuma waɗanda suka yi musu fyaɗe hakikansu ne mm. kamar misalin wannan tarihi da aka kawo dibi mahaifi ne ya keta mm. haddin ƴaƴansa bai yi kwana biyu ba to amma kuma abin mamaki cikin wannan lamuran mm. wato za ki ga cewa bayan an aiwatar da fiyaɗin mahaifi ne kamar yadda kika yi maganan nan a cikin kwanaki bai yi mako guda ba da aka yi wannan fyaɗe din a nan unguwa dai kuma bayan an zo an ɗauke shi an kai sa wato ainihin gidan yari ba a yi zaman tantancewa me yasa wato ake yayi wa wa'annan yaran fiyaɗen ba saboda a samu to amma cikin abin mamaki da muka fuskanta cikin wannan lamarin sai muka ga cewa babbai yar tana bin bayan mahaifinta da cewa bai yi musu fiyaɗen ba mm. bayan kuma ita karamar wacce uwa ta zo ta same su da tare da baban mm. yana aiwatar da fiyaɗen ita wannan ɗiyar ta ce ba karo na farko ba ne ya daɗe yanayi musu fyaɗen ɗin to me yaya yaya kika ji wannan lamarin da aini ita babban kyar take kin cewa mahaifin bai musu fyaɗe ba ki ga da dan haɗin bakin eh, mahaifin ko kuma ya hore mata kai cikin wannan abun ba abin da za mu lura a nan ita wancan ai karawa ce hmm. yanzu ita bata fara sanin meye wannan abun ba hmm. ita kuma babban yar shekara goma sha hudu ai eh. akan iya kai ta gidan miji a ko ba haka ba hmm. to ya riga ya sabar da ita har ta riga ta ji daɗin wannan abun shi yasa tana ganin idan ta faɗa za ta rasa wannan abin da take ji mm. kuma kenan in ta faɗa za ta tozartar da mahaifinta a idon jama'a mm. ai akwai kisoshi da yawa wanda yake faruwa da tun ma muna yara muke ji mahaifi ya mayar da yarsa wannan bangaren mm. musulmai ya mayar da yarsa matarsa wanda tun bata san ɗa namiji ba yayi mata fyaɗen har ta kai daga cikin ƴaƴa ma babu wanda yake so irin wannan yar kenan wannan rayuwa da ya zo mana shine kawai abin da zamu ce iyaye su yawaita yi wa ƴaƴansu addu'o'i su yawaita kuma kula da mu'amalan da 'ya'yansu suke yi domin yaran mu ne yanzu nan suna da wani irin wayo matukan baki jawo su a cikin jikinsu kina nuna musu cewa ko fa hannunki mutum ya taba da karfi ki sa masa iwu ko da wani yanzu ke a yanayin da nake fahimtar magana ki kaman wato mama tasu ta yi sakaci wajen hira da su domin ta fahimci ne ke faruwa tabbas kuma ta san da yake mahaifinsu ne ba za ta kai ƙololuwa wajen tunani cewa hakan zai iya faruwa ba mm. shi sa kafin mu kama wannan batu sai na ce yau wa ne za ka yarda da shi tunda ba mahaifi ma ya kai ga cutar da 'ya'yansa don fyaɗe wani abu ne da aka yi wa ɗa ko ya mace idan ka cika mantawa da shi a kwakwalwanta hmm. ba matukan ranta bai taba so ba hmm. amma in dai yarinya ta so wannan kuma ba a sa fyaɗe kamar yanzu ita ya mai shekara goma sha hudu ga dai farko ba a sanya ya fara ba hmm. har ta kai ga rufa mace amma ita yar karama mai shekara tara ta yi maganar cewa abu ne da ɗaɗɗan abu wanda kuma kamar a ciki dai suka girma to kin ga ta riga ita wancan ta saba mm. wannan kuma bata saba ba malama habiba ta dago wani magana eh, wata magana game da ainihi kuma mun san cewa muna fuskantar ire-iren matsaloli kamar haka musamman a nan wato kasar kamaru na ce ta bangaren hausa fulani wanda zaki gani an yi wa yarinya fyaɗe amma daga uwa har uba babu mai fitowa ya yi magana a kai bare ma har ya je ya kai kara saboda a yi kokari a kwato ita wannan hakkin da sunar cewa idan aka yi haka yarinya za ta rasa miji babu wanda zai aure ta saboda an tona mata asiri cewa an yi mata fyaɗe. eh to wannan shari'a ce da tsabutun jahilci ne domin a komai sai ka gani za a ce yarinya za ta tona ma asiri mm. ai ba za ki tona masa asiri ba yanzu shiru za a yi kawai a bari sai a ce mm. Allah ya kiyaye mm. shin kenan ba wani ƙari babu wani rage mm. to shine ba wani abu ba ne in mun san shari'an addinin musulunci yau ba za mu yadda makamancin irin wannan abin ba mu fada a ciki farko iyaye mata akwai sakaci yana so ki san wani irin miji ne gare ki ya ana so ki sake kanki ya kamata ki san wani irin miji ne gare ki hmm. domin yanayin maza na nan kala kala maza na nan iri iri hmm. akwai namiji da yake da mutunci bai sake hmm. ala kulli hal ko da waye baya sake yar uwar ki ce yar ce yana ido sana kauci baya baya akwai tsoron Allah a tare da shi duk wanda kuma aka ce tsoron Allah ya zauna masa a cikin zuciya za ka ga ya sa a taki ma kana gani a taki sa kana gani to amma wanda shi tsoron Allah bai cikin zuciyar shi kuma ma hankalinsa ma bai kama cewa addininsa ya shar'anta masa ma kawar da kallo ba mm. a kan matan da ba nashi ba mm. bari a ce yau ɗarka ce mm. to yau kun san kuma akwai wani abu da ake fuskanta a yau neman dukiya yana kai mutane da aikata tsafe tsafen nan da ake wani za a ce ka je ka kwana da mamarka ko kuma da diyarka da sauransu to kun ga makamancin abubuwa da don da dama muna gani da ake maganar cewa da yayi wa mahaifiyarsa fiyaɗe ko kuma yayi wa yayarsa fiyaɗe ko kuma yayi wa abubuwa neman dukiya mm. abin da ya je nema a nan za ba shi abin da ake kira wato doka mm. dokan wannan hanya da ka zo neman nan mm. za ka samu dukiyan amma akwai abu ɗaya ko abu guda da za ka da za a jindaya masa in ka bi wannan ɗin din insha Allah to za ka samu biyan bukata to mm. shi ne kakan ga mutum sai ya je ya kama uwar shi ya aikata ma uwarsa wannan abin ya wannan faɗi ka an tarar da matan da wanda ɗanta ya zo zai mata faɗi ta yadda mm. ɗan ya ce an je ne ga abin da aka bani na abin da na condition mm. to saboda hakan nan to ya ke gani akwai wacce da bata yardan ba amma ita da yake ya'ya biyu ne dama aini suka ɗauko wannan labarin da kike bada wannan ya'ya biyu ne suka je suka ɗauko wannan abun wancan uwar mamarsa ta yadda amma wannan kuma ainihi ita ta kin. to ita wancan ne ta zo take cewa mata ta yadda eh. to akan ta samu cewa dan wannan na kokarin aiwatar da fyaɗe a kanta to kin ga yanayin da abun ke eh, faruwa kenan shin ne a gaskiya a yau ya kamata idan irin abu haka hakan ya faru da hmm. za a samu wanda ya aikata ya yi magana za a gano kan eh, zaren din domin kamar shi musamman wannan fyaɗe da aka yi kwanan da take hmm. fyaɗe a kai hmm. mutumin nan me dalilin ya sa ya ma ƴaƴayensa fyaɗe ya daɗe ne ma wannan yariya yariyar nan da ake magana a kan ta ban yi tsammanin cewa daɗin ubanta ne ya sa bata ko kuma take abin eh, ko kuma yana so tana jin tsoronsa ya riga ya ɗauki hankali madalla eh, ya riga ya dauki hankali to yanzu malama habiba wata shawara za ki iya ki ba wa iyaye domin wato kar su shiga cikin wannan abin da ya samu ita wannan baiwar Allah da kasancewar su 'ya'ya mata kawai suka mallaka mm. amma wannan mai gidan nata ya zo ya bi baki ɗaya lalata su so alhamdulillah abinda zan iya cewa anan shine guda ɗaya su iyaye mata su dinga lura da tarbiyyar 'ya'yansu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora musu wanda hmm. bayan an yi magana na mazaje cewa su kiwo ne ga ya'yansu wato ya'yansu kiwo ne a gare su haka hmm. ita ma matan 'ya'yayenta kiwo ne a gare ta Allah zai tambaye ta game da wannan kiwon da ya bata ma'ana na tarbiyyar 'ya'yanta hmm. kuma iyaye su dinga jawo hankulansu akan 'ya'yansu su dinga lura da tarbiyyar wani irin wato 'ya ina da 'ya mace a gidana ko ɗaya ko biyu me ya kamata kamata in yi akai kuma yaya mu'amalanta domin ya mai irin wannan zuciyar ita ma akwai ta hmm. wani iri kuma zan yi in na ga yata tana da irin wannan mai da hankali a irin wa'annan abubuwa yaya zan yi shawo hankalinta gurin tarbiyyanta wajen maganganun ƴaƴan hmm. mata ko da ƙanana ne ko manya musamman manya ku dinga jin lafazin maganan da suke yi da murɗin da ba muharraman su ba hmm. don akwai wata mata ita take jawo hankalin ɗa namiji a kanta tana rerawa tana rera maganganunta wanda lokaci ba zai ba mu ba balle mu kawo ayan alkur'ani malama rahama ke wata shawara za ki yaki ba a eh wannan abin da ya faru kina gani kamar cewa an yi iyaye mata ya kamata a cewa wato su yi E wato shawara game da iyaye ba? E wato ya kamata iyaye mata su dinga naka'ari da da 'ya'yan ya'yan mata kada mm. kuma a sauna kamar magana da ta yi ɗazu ko ke ce kika yi magana a cewa sai ka ga ana wani kirari akan cewa mm. misali za ka ce a wannan matar ka ce mm. yaro wanda ya balaga kina nuna masa cewa wannan matan shi ne irin abu hakan nan wallahi an yi shi kwanakin nan a wani birni a nan kamaru yaro ne da ake kwadaitar da shi cewa yar uwan shi nan matarsa ce yar uwan wannan matar shi kenan yaro shi saka rai to da sa ran sannan shi kenan shi ya soma biyu ya soma biyu ya soma biyu har ya kasance zai zama masa kaman da ko gani to inda ya kama yarinyar nan bai mata da bai mata da kyau ya mm. so makama ta kamuwan karfi mm. kun gani to dai Allah bai bar shi da ya ya ya aikata mata wannan fiyadin ba mm. to amma har ya kai ma kamar da zai gama da ita yawa to irin cewa wannan da na baka wannan yarinya matanka ne zan aje ma wannan duk ta taso ba a daina irin abubuwa zamanin da muke ciki a yanzu nan hmm. zamanin ne wanda ai irin su ya bude ya yawa su yanar gizo da sauransu to ke kuma uwa ya kamata ki dinga lura da kuma barin yara ƙanana tsirara barin yara ƙanana tsirara yawancin mutane da suke rayuwa a cikin manyan gida ko kuma a ko da apartment kike da shi ko da mm. studio ne kina tare da yan uwaye ko ta shashin ko ta shashin mijinki mm. ya kamata ki dinga kiyayewa ki dinga lura domin yau akwai samari wanda su ma ba da hakuri ba zai je aikata a waje ba amma sai ka gani yana bin ɗan yarinya daga ya hango tsaraicin yarinya ka ga hankalin shi ya tashi ya kama ta shigar da ita ɗaki ya aikata mata mm. kun yi wani magana ɗazu akwai yarinyar da aka yi mata fyaɗe zai yi yau sama da shekara 25 da ta bar kasar nan ta sake dawowa ba Allahu akbar kabiya da su sake dawowa nan ba wallahi azim don ba ta so ta haɗu da wanda ya yi mata wannan fiya abu yake kama kwakwalwa da sauran yawa mutunci kowa ya sani cewa ta kasance shi yasa wasu iyaye kamar yadda muke faɗa ba sa buƙatar a fito fili a faɗa saboda ita wannan yariyar ba za ta samu wato mijin aure ba to godiya muke yi da wannan amsa gayyata da kuka yi insha Allah Allah ya da ku gida lafiya masu sauraron mu kafin mu karkare shi shirin namu za mu leƙa filin girke-girkenmu inda muke tare da bakuwa wadda za ta gabatar mana da sunanta da kuma irin girkin da za ta yi mana a yau. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh shirin kwalama na yau da gobe suna na Marishantal. a yau za mu gabatar muku da eh, wani lemunmu na mant da anana da tsamiya da citronel da anise etoile da citta uwar gida a ce daga kin bukaci wannan da sukari da eh, wanga aromatic inki flavor ko na'ana da abarba ke da abarba mm. yawa to da farko dai uwar gida sai ki samu anana ki babba guda abarba sai ki wanke ta. in kika wanke ta sai ki hudda bayan ta ki kwalɗe mata baya in kika kwalɗe mata baya shi wannan bayan baya da shi ba za ki sai ki ɗauko bayan nan sai ki nasa shi cikin ruwa sai ki kawo eh, citronel in ki sai ki zuba ciki sai ki kawo anise etuwale ban san me ake ce mishi da hausa ba yana nan waje yan kayan yaji ake sai da shi wani mai kaman tauraruwa mm. yawwa yawwa kayan ganshi aha sai ki mm. kawo sai ki nasa su cikin ruwan zafi sai ki bar su su dahu su dahu su dahu kin tabbata sun dahu sun kai inda ya kamata a ce dandanan eh, su ya hoto cikin ruwa mm. sai ki kashe wuta in ki kashe wuta nan ga tsami ki kin darwaye ta dama sai ki ka tsamiya na akan kin kashe wuta fa sai ki ka tsamiya sai ki dora cikin ruwan zahin wannan sai ki ka kuma man ki na ana ako eh sai ki kawo ta ita ma sai ki saka su cikin ruwan zahin nan ta kwasashe sai ki motsa su ki dirmiya ki tabbata sun yi kasa sun shiga cikin ruwa sai ki rihe kenan su abin siracin wannan ne zai sa mantikin ta kamshin ta ya fito ita kuma tsamiya ita ma ta dan shi abin zahin nan ta shiga yawa sai ki maido su bangare guda ki aje su ki jira ya dan huce to nan kuma kan ya huce sai ki dauko ita wannan abarban mm. wadda kika heke sai ki yayyanka ta in kika yayyanka ta sai ki sa ta cikin bulanda ita ma in kika sa ta cikin bulanda sai ki kara mata ruwa sai ki markada ta cikin bulanda kin markada ta kin tabbata ta markadu da kyau sai ki kawo ta da abin tacewa mm. sai ki sauye ki tace in kika tace su kika ajiye a share guda nan kuma sai ki sa ki cikin wancan ruwa wanda kika silala eh, tsamiyaki wanda kika dafa bayan ki sai ki sa hannun ki murje ki murje tsamiyaki da kyau ki tabbata ta murzu in yi so sai ki kata ita ma sai ki tace ta in kika tace kika tace kika tace su da kyau sai ki ɗauko citaki da kike da 'yar kaɗan kin ɗan markaɗa ta kaɗan ita ma sai ki tace ta sai ki kawo wannan ruwan na tsamiya da kika tace da wannan ruwan na anana da ita citaki kaɗan sai ki zuba shi ke na uwar gida sai ki kawo sukarinki ya danganci yadda kike so sai ki kawo eh, flavor yinki aromatic kenan mm. sai ki zuba shi kenan sai ki motsa ki motsa ki kawo kankara ki sa ko kuma ki kawo shi ki sa cikin firigo yi sanyi shi kenan a sha daɗi lahiya yawa da zara an ci abinci kuma sai a ɗora shi to a sha daɗi lahiya masu sauraro a nan dai muka kawo ƙarshen wannan shiri mai sado muryar amurka sashen hausa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyarmu Maimunatu Sadau da wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Yau da shirin su ba sa ba. Amurka yau ta